Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba ƙarshen namba tsakiyar namba ah, muna gaishe da manya-manyan malamai da shewannin da suke cikin waɗannan gidaje masu albarka to insha Allah cikin azumi <clears throat> ko a baya kamar yadda muka yi alkawarin ah, za mu kawo manya-manyan sirrika na alkur'ani domin kanmu domin 'ya'yanmu domin masoyanmu domin iyalanmu domin 'yan uwa almajirai masu bibiyar mu don mafi akasarin waɗanda suke bibiyar mu za ka ga 'yan uwa ne almajirai to shi kuma almajiri kullum babu abu mafi girma a gurinsa babu abu mafi amfani a gurin shi irin ilimi eh, kuma duk duniya da ilimi ne aka fifita dan adam da dabba da shi aka fifita dan adam da jinnu to don haka insha Allah duk abin da za mu yi kada mu yi da'awa babu ilimi ba ta yiwuwa sannan wasu da daman mu sun baro garuruwansu wasu ma sun baro ƙasashensu sun tafi neman ilimi walau ilimin nan na boko ne ko na alkur'ani ko ma dai na menene aka tafi nema to to insha allahu bai yiwuwa a ce an yi shi ba tare da fahimta ba in baka fahimta za ka ji ba maka da sha'awar zaman gari eh, za ka ji baka da sha'awar zaman garin ah, to insha allahu shi wannan sirri kamar yadda kuka ji kuka gan shi sirrika ne guda biyu kuma kun saba ganin su a idadduna sai dai kai da ganin takardar nan ka san takarda ce wadda in ba ta fi ka shekaru ba ko ba ta riga ka zuwa ba ba lallai ne a ce kai ma ka girme ta ba to tana daga cikin takardu na iyaye da kakanni an tafi lallai dan takardu an bar mu da takardu to amma mafi akasari rashin biyayyar mu ga iyaye ba mu san menene amfanin waɗannan takardun ba to alhamdulillah insha Allah mun yi haƙuri kuma mun yi duk abubuwan da iyayenmu suke so mu yi kuma mun yi duk abubuwan da ya kamata yawo iya wadda ake yi don neman ilimi alhamdulillahi la faharan an nemi ilimin kuma allah ya bayar muna kuma addu'a allah ya sa masa albarka ya kuma sa mai amfani ne a nan gidan duniya da kuma gidan kiyama a wannan sirri da muka zo muku da shi sirrika ne guda biyu wadda 'yan uwa da dama suna kira a kan shi wato abu na farko shine sirrin na fasa ya kafi ka humulla wa huwa sami'ul ulali shi wannan sirrin sirri ne na kafin tilawa shi ma za mu ƙara faɗaɗawa mu warware ilimi idan an ce kafin tilawa shine kafe karatu wanda ka yi karya zube ma'ana karatu na alƙur'ani sannan ana kafe ilimi na haddace tafsiri ko na iya tafsiri in kafe shi kar wasu shagulgula na rayuwa ko na duniya su sa na manta wani abu ko ku a'a na haddace ko na iya ba da ah, shu'ara ko na iya ba da askari ko na iya ba da motasar ko na iya ba da deliya ko na iya ishiriniya na haddace ta da da kasidinta ya zama na iya katta zube ko ko a'a na iya kaddaro ko wardi ko alfiya ko ma dai wani irin abu ne ko matanar bina'i ko mulihati tasarif na iya wannan karatun ko ko a'a na yi karatun dakto ko na yi karatun likita ko na yi karatu na geography ko na yi karatu na iya abin amma ban so abin ya zube ko ko a'a an koyar da ni yadda ake gyara na arms a makarantar mu na element ko na kaza ina so ko ko a'a direba ne ni na jirgi na iya wannan abun ban so in manta ko ku a ga wasu takardu ko wata amana da aka ban ina so in daina yawan mantuwa wato tacu shi maganin kafin tala har cuta na yawan mantuwa yana kawarwa domin yana wanke kwakwalwa ne ya zama in abu ya fada kamar ya fada jikin wani mayan karfe ba za ka taɓa manta da abun ba mu dinga tsayawa muna nazari akan abubuwa duk abin da ba a so a manta ana iya kafe shi amma baya kafin mace to shi wannan magani da za mu bayar akwai wani abu yana nan ana ce mishi kunna shi bai da wahala ba abu ne mai wahala ba to idan aka samo shi za a rubuta wannan fasa ya kafi ka humalla kafa goma za a ƙara rubuta fasa ya kafi ka humalla huwa sami'ul alim a ɗaya bayan allon kafa goma amma in son samu an so a yi shi a sabon allo ga wadda kuma bai samu ba sai ka samu ƙasa ko bintu ka wanke allo paste to sannan sai ka yi rubutun ya zama dai in ka aje allon a bango na gabar in ka koma bangon yamma kana ganin rubutun tattar ba wani abu da ba wani duhu duhu da yake karantar maka to haka ne don Allah da duk abin da ka haddace in ka zo za ka karanta tar ka kawo shi abin ba zai zuba ba har abadan wala har ƙarshen rayuwarka ba zai zuba ba to idan aka rubuta wannan kafa taran yadda ake yin rubutun ana yin rubutun ne ranar laraba idan aka yi rubutun ranar laraba to alhamis juma'a asabar lahadi litini talata laraba kai abinda zaka shi abinda ka karanta din ko tsawon sati ne kai ta karance karance kai ta karance karance in ba wannan ba kuma in ka rubuta ranar laraba a ranar laraban ka ce Allah a littafi kaza da na haddace in alkur'ani ne Allah ka kafe min shi inda yake da gyara Allah ka getta min Allah ka shirya min shi ka seta mun shi idan wani ilimi ne na littafi za ka ce Allah littafi kaza da na iya na iya bayarwa Allah ka kafe mun shi ka tsayar mun da shi Allah ka gyara mun shi inda ban iya ba ka ilimantar da ni daga ilimi naka to kenan. sai ka kawo wannan kunnashin shi ana samun ruwan zamzam da ma'uwardi da ruwa ragowar maraka to da shi ake wanke rubutun idan aka wanke rubutun sai ka sawo wannan kunnashin ka zuba a koko ake zubawa za a wanke don allah wanda yake da kokwanto akan kafin tilawa billahi lazi in dai rubutun nan ka yi shi daidai ka ɗau rubutun in za ka gwada ka je ka ɗora shi akan saman reshen bishiya ka zauna a gurin na baka ka je ka zauna 24 hours billahi lazi ko guguwa ake ba za ta taba wannan ba za ta kada ganyen ba duk abin da ka sha ka kafe shi kenan har abadan abidi na ba zai motsa ba don haka da Allah wannan sirri shi ma mun bayar da shi a yi mana addu'a kuma a yi wa malam addu'a to ana son shi ne a ranar laraba ko ranar alhamis ko ranar juma'a ko ranar asabar ko ranar lahadi amma talata litini ba a shan shi eh. shi ma wannan sirri insha Allahu mujarrabi ne kuma mun yi izini akan shi kuma akun kafin tilawa yana nan na gida ma wanda insha Allahu shi ma za mu kawo shi eh, don neman ƙarin bayani za a yi kira 081-300-10609 shi kuma wannan sirri na sanin ƙuri'u kafalatan sai to shi duk mun san shi tun a ƙuruciya mana ta amfani da shi wajen maganin karatu mai ta rubuta muna wankewa da ruwa muna sha to shi wannan sirri kamar yadda kuka gan shi shi kuma maganin karatu ne kaifiyan mujarrabi eh, maganin karatu ne na fahimta na fitar hankali wadda duk ya zama yana karatu baya fahimta baya ganewa ko baya sanin baki ko yana samun rikicewar baki ko yana samun kamannin baki ko yana samun shakkun tilawa ko fargaba a cikin karatu walau na boko ne ko karatu na addini ne ko ma wanne ne amma sirrin yana buƙatar kaifin hannu e, idan ka tabbatar da baka da kaifin hannu ka samu wani mai kaifin hannu ka maka ko nawa ne ka ɗauka ka bashi to yadda ake za a samu mudubi idan aka samu mudubi babba wanda zai iya cin sanu koyo falatan sai kafa 111 to a bayan mudubin a za ka rubuta sunayen duka waɗanda za su sha rubutun in kai ne za ka sha za ka rubuta a bayan kuma ana samun po angul ne na madubi mai kusurwa hudu to insha Allah idan aka rubuta za a wanke ruwan rubutun za a samu ma'ul bahar ruwa na kogi eh, in aka samu ruwan kogi za a samu ruwan zamzam aka samu ruwan zamzam to sai a zo a samu wanda zai yi ilimi na wadda ya shafi alkur'ani to uh, za a samu kamar lemu fanta ko mirinda ko a irin apple wanda ba mai duhu ba wanda zai yi karatun da ya shafi fanni na boko ko wani abu uh, shi kuma zai zo ya samu irin kamar su coke ko sabin up banda sabin up ko coke ko irin pop cola ko irin su lemu dai mai duhu kamar irin su ma lemuka dai masu duhu sai a samu sai a hada sai a wanke wannan rubutu amma shi rubutun lokacin da za a wanke da shi wannan lemu mai gas din ake wankewa kasan iyayenmu da tsamiya suke hada da sauran abubuwa sai in ya yi kumburin nan ya yi kamar ya ba da iska ita jijjiga shi don aka zo lokacin da aka zuba a mudubin nan za a yi wanke in yi wannan fa ya tashan sai ka ce allah ya tada kwakwalwar ne wanke mata ita ya wanke masa ita ya maka za ka faɗi niyoyin ka dai to in ka wanke wannan rubutun insha Allah sannan sai ka kawo wannan ruwayan kuma sai ya zama da shi ka ɗauraye bayan ka gama sai ka kawo ita wannan ciyawa mai albarka na malama sai ka zuba a ciki sai a ba ma yara su yi bismillah sai su sha amma in yaro ne ana so da ya sha ya dan kwanta amma babba ne ana so da ya sha ya dan kwanta ko da minti biyar ne ya zama yana kwance ba tsaye yake ba to duk abin da ake so na ilimi Allah yadda ya shiga magani ne wanda sai kun mana addu'a shi ma a kansa insha Allah musamman fannin fahimta na ilimi ko na alkur'ani ga hanyoyi nan da duk suka shafi fahimta insha Allah mun kawo su da dan neman karin bayani za a yi kira a 081 300 ko a kira a 08034312138 ga sunan hanyoyi ne masu sauƙin gaske wadda ba masu wahala ba kuma masu matukar amfani kuma muna roƙo da Allah ya mana addu'a da shi kan shi malam da aka gaji waɗannan abubuwa a gurin shi kuma dan Allah masu faɗa mana ayyukan wasu dan Allah a daina kawo mana mu ba Allah kada ka sa mu ga laifin wani ma balle har wani ko wani ya ga laifin mu ya je mun yafe mushi ba komai eh da Allah kuma masu da abubuwan nan nama a Facebook da Allah su tsaya su dakata da waɗannan abubuwa domin Facebook wani irin rikitaccen guri ne wanda kaso 100 na mutane 90 za su zage ka in sun gani to amma kuma wayanda suke yan youtube channel kuma mun ba mu mutane dama wani tun da guri ne wanda za su iya samu su ci abinci to muna addu'ar Allah ya ciyar da mu gaba ɗaya da mu da su su ci gaba da yaɗa karatuttuka wanda kuma zai tura ma dan uwansa ne almajirinsa ne masoyinsa ne wanda duk yake da bukata kuma ya yarda kuma ya aminta da Allah ya aminta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aminta da mu a bashi wanda kuma duk yake neman wata gudunmawa ko wani abu inda akan karatu ne to alhamdulillah za mu bashi dan ba wata tambaya da za ka mun wacce nake girmama mai yinta irin tambaya akan fahimin alkur'ani domin duk wani matsayi da wani mataki da muka taka ko za mu taka za mu yi shi ne ah, albarkar ilimi ko albarkar alkur'ani to shi yasa insha Allah shi ma wannan sirri muka kawo muku shi kuma yana daga cikin tsarabar bayan sallah tun a azumi muka so mu kawo to amma da yake azumin ya zo da abubuwa da yawa sai ya zama na babu lokacin yaɗa waɗannan karatuttuka kuma alhamdulillah muna addu'a da waɗanda suka ba da gudunmawa da waɗanda Allah ya mallaka musu hadimai kuma suka samu ɗaukaka da dukiya har suka ba da wasu abadan rabawa marayu da kuma 'yan uwa almajirai da kuma waɗanda suka ba da wayoyi a ba wa mutanen da suke bibiyar waɗannan gidaje kuma muka ji su shiru ba su da waya to muna addu'ar Allah ya ninka musu a mizani kuma Allah ya saka musu da alkhairi kuma bayan Allah da suke mu'amala da su Allah ya sa su rabu da su lafiya Allah ya sa ba za su halakar da su ba su ma ba za su halaka ba kuma aiki cikin nasara abin da ya sa muke isar da sako ta audio mun san zai kai duk wa'en duk gurin wa'in da muke so su kai kuma a yi aiki cikin gaskiya da kuma sauƙaƙa ma al'umma Allah ya ce mu Allah ya ba mu nasara